amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau asabar 23 ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 daidai da sha biyu ga watan tara shekara ta 2020 miladiya ma haɗu a wannan masallaci shahararre masallacin talak da ke layin talak wadda babban malaminmu jagora a sheik aliyu talaf yake gabatar da ko yake shugabanta muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu ma haɗu kuma yadda kuka ji daga babban malami a sheik bashir lawal bisa ga munasaban daura ta shiryatarwa don karanta waɗannan littattafai masu muhimmanci guda biyu al-hikamul jadiratu bil ida'a littafin al'imam ibn rajab alhambali da kuma littafin tambihun na'imul dam alama wasimil um littafin al'imam ibn al muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya jagorance mu Allah ta'ala ya datar da mu kan abin da yake so kuma ya da shi su malam ya riga ya yi shimfiɗa wacce za ta zan mabuɗi ga ita watan nan daura ba abin da ya rage sai mu shiga cikin karatu kai tsaye wannan littafi da ke hannunku ya kunshi dukkan waɗannan littattafai guda biyu wato da littafin alhikamul jadiru jadiratu bil iba da kuma tambihun na'imil gam dukkansu suna cikin littafin nan guda ɗaya in kun duba shafi na hamsin da takwas daga nan ne littafi na biyu ya fara kuma alhamdulillah shi littafi na biyu an sanya tarihin mawallafi an sanya bayani kan littafin da kuma littafin karan kansa za ka ba katuwa zuwa ga mu taho da wani abu kuma haka kai tsaye za mu shiga cikin karatun littafin insha Allah subhanahu wata'ala ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wata'ala sai in ce zan so mu buɗe wannan karatun wannan littafi da ita ne da fara karatun littafin da yin ma dukkan waɗanda suka rasu musamman a wannan anguwa tamu ne masu addu'a Allah ta'ala ya gafarta masu. musamman ɗan uwanmu malam suleiman soja wadda kun san harkokin addini da muke yi a nan gaskiya tare da shi muke yi bal da yawa daga ciki shi yakan yi jagoranci ma a yi mitin a tattauna kan ire-iren waɗannan haɗuwan muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa allah ya masa rahama sana akwai babanmu malam usman galibi wanda ya rasu ba daɗewa Allah ya gafarta masa akwai alhaji abubakar shugaban agaji na wannan yanki muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya yafe masa da dukkan sauran waɗanda suka rasu a wannan anguwa da sauran al'umman musulmi ma baki ɗaya tambihun na'imul Gam alama wasu il'um lil imam abul faraj bin jami'ikun na'imul kam faɗakar da mai bacci alaƙamri wadda ya zurfafa ya nutsa cikin yin bacci lafazin alkamru na nufin abin da yake da yawa in abu na da yawa sai a ce alkam za ku ji al'imam muslim ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce masalu salawatul hams misalin salloli guda biyar kamar sali ramrin ghamrin bibabi ahlikum yadda kasan kogi kogi ne ko korama wacce take kofar ɗakin ɗayanku kullum zai fito ya yi wanka a wannan korama a kone jikin da zai rage jikinsa kaga hadisin sai ya zo da lafazin alkamru masalus salawatil hams kamasali nahrin jamrin a ahadikum wato misalin salloli guda biyar kaman korama ce wace irin korama sai siffanta ta da algamr wato korama wacce ta cika mai yawa mun gane ko haka a larabcin aka ce algamru ana nufin abu mai yawa nan wurin kenan tambihun na'imil gamr da da yin bacci wanda ya zurfafa cikin baccinsa wanda yake yin bacci mai yawa mun gane ko akan ce algamratu a ƙara takuri a ƙarshe in aka sa wannan ya zama alshidda kenan wato tsanani in za a yi masa jam'i akan ce wato algamaru ko kuma gamarat ana nufin shaga'id a ramaratul maut tsananin mutuwa a shakit tambikun na'imil gambar al'imami ibnul jauzi yana cewa zai faɗakar da mai barci wanda ya rafkana cikin baccinsa wadda ya zurfa faye barci sosai yana natsa cikin yin baccinsa alama wasu mil umar akan matakan rayuwa lafazin mawasim jam'i ne na mausim mausim na nufin mataki ne ko matakan rayuwa rayuwa mataki-mataki ne so waɗannan matakai na rayuwa su ne zai haskaka maka zai haskaka maki yadda za ki mu'amalanci waɗannan matakai na rayuwa imamu abulfaraj bin jauzi shi ya rubuta wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahma mai jin kai muke fara karatu lafazin bismi aljaruwal majrur ne duk lokacin da aka samu aljaruwal majrur ba shi da karfi baya iya bayyana ma'ana dole sai an kaddarta masa wani abu wajen kaddarta masa wani abun ne wasu sai su kaddarta masa fi'ili wasu kuma su kaddarta masa ismi to amma abin da yafi a kaddarta masa fi'ili wato a kaddarta masa aiki wani aiki aikin da zaka tunkara yanzu tun da karatu zani sai mu ce bismillahi naqra'u wato muna fara karatu da sunan Allah da sunan Allah ne rahama mai jin kai muke fara karatu muqaddimatun gabatarwa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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقص منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة wannan dogon shimfiɗa ko wannan dogon karatu shi ake kira hutubatul haja hutubatul haja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan bude hutuba da ita yakan bude wani bayani in zai yi gaban jama'a da ita hatta daura aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan bude da wacan nan hutubatul haja malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kai akwai a sayyid imran ya rubuta littafin basfus gibada bi fada'il hutubatul haja yi bayani dangane da falalanta da amfaninta in za ka yi magana ana so ka buɗe ita a sheikh muhammad nasiruddin albani ya rubuta littafi risala ta haka kama shi ma da yana bayani dangane da falalar khutbatul haja yana so lokacin da zaka fara wani bayani to ka fara da wannan ta kunshi godewa Allah da yabawa Allah da kuma waɗannan ayoyi waɗanda sun kunshi zaburaswa kan tsoron Allah da kula da addini sun kunshi tuna maka ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka na halitta kuma sun ja hankali akan a sadar da zumunci a inganta alaƙoƙa tsakankanin al'umma babu shakka watannan kutuba suna da tasiri sosai al'imamu muslim ya fitar da hadisi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taba tuhumtar shi da hauka wani mutum yanzu yana tuhumtar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hauka kamar da alqur'ani yayi ishara kan wannan su aka turo wani ana ganin wannan likitan mahaukata ne zai iya magance haukar da ake tuhumtar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ita da ya zo ya nemi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara magana wajen ya gano nau'in haukar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke dauke da ita manzon Allah sai ya bude maganar shi da wannan karatun da kace sai kai karshe mutumin yace aqit alayya kalimatuka haula ka maimaita min waɗannan kalmomin sai ma'aikin Allah ya maimaita masa ya ƙara cewa ya maimaita masa ya maimaita ya ƙara cewa ya maimaita masa ya maimaita sai ce na ji maganin bukaye. wannan ba bokanci ba ne na ji maganin mahaukata wannan ba hauka ba ne na ji maganin yan sihiri wannan ba sihiri ba ne a shekaru allah ilaka illallah wa annaka rasulullah wato kaga hutubatul haja ita kadai ta jagoranci wannan mutum da wai ya dauko asake kayan likitanci zai magance haukan da ake yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ita wadda alqur'ani ta kore mashi ita wato alqur'ani ya korewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mugun tuhuma da ake masa na gaya da hauka to sai gashi khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta ubangiji ta ala ya kimsa shari'a a zuciyar wani bawa بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة المصنف wato za a ba mu takaitaccen tarihin shi marubucin wannan littafi al'imamu ibn al-jauzi nasbuhu wa mauluduhu dangantakarsa da kuma haihuwarsa huwa abdurrahman binu ali binu muhammad binu ali binu abdullah bin hammadi بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نسبة إلى فرضة فرضة نحر البصرة وتذكر في مساء الجوزي ما لم يسني ما غنغنو حركشي أكو يسا أكي في مساء الجوزي وسكتشي وتريجياتي وتريجياتي تكي بصره kullum ka ji an ce furba na nufin kwari akwai wani kwari a garin basara a bayan garin basara akwai wani rami to a ramin akwai rijiya wato akwai kwari a cikin kwarin akwai wata rijiya mai zarki so watan na rijiyar tana basara a basara take ita ake danganta al'imamu ibn al-jauzi ita shine aka ce aljauzi ana danganta shi zuwa ga watan rijiyar saboda limam ibn al-jauzi mutum ne kula da lokaci kamar yadda wani Allah dalili zai sanya mu faɗa haka a wata gaba so yakan gangara wannan kwarin kusa da rijiya ce kwarin yana kusa da rijiya to so da yawa yakan je wajen yana ɗalibin ilimi to sai ake danganta shi da rijiyar wasu kuma suka ce a akwai wata bishiya ce ta aljauzu bishiyar tana tsakiyar gidansa ne sai danganta shi da watannan bishiyar ta aljauzu wacce take cikin gidansa sai sa ake ce masa ibnul qayyim aljauzi wasu kuma malaman suka ce a'a ana danganta shi ne zuwa garin jauza garin su ne sai ake danganta shi zuwa ga wannan garin a shahid da haka malamai in kana bibiyan tarihin suka yi waɗannan maganganu guda uku ala'ayi halin akan ce masa ibnul qayyim al wato ibnul jawzi jawzi muna da ibnul qayyim al-jawziya wadda almajirin al-imam taimiyya. taymiya shi kuma wannan ibnul jawzi ba a sa takuri a sunansa mun gane bambancin su kenan wancan akan sa takuri asali shi akan danganta shi ne zuwa ga wata makaranta mahaifin shi principal ne principal a yare na larabci na da alƙayyimu ake ce masa shi shine al'amid a larabcin zamani wato wanda yake jagorancin makaranta to sai a ce ƙayyimul jauziyati wato principal ɗin jauziya sunan makaranta ce da ya girma ya samu ɗaga ƙwaƙuri kwakuri shi shamsu bin ibn al-qayyim sai yake cewa dan ibn al-qayyim al-jawziya dan principal din jawziya to amma wannan ibn al-jawzi ba a sa masa wancan takurin bambancin su kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ga ka sanan kare da wukaci al alwa'idu jamaluddin abul faraj al-mashhur ibn al-jawzi wato ya shahara ana ce masa ibnul jawzi al-qurashi at-taymi al-baghdadi al-hanbali bai da mala ya haskaka mana dazu akwai alaka tsakanin sunayensu da garuruwan ma da ake danganta su da shi da al-imam ibn rajab wulida sana sun haife shi a shekara ta 510 kun gane ko wulida sana ashara wa hansu an haife shi shekara ta ɗari biyar da goma wa mata abuhu wa umruku salasu sinin mahaifinsa ya rasu yana ɗan shekara uku tak wa kana ahluhu tujjaran fin nuhas wato in gidansu famili ɗinsu in kasuwa ne sana'an ƙarfe suke yi suna sayar da ƙarafuna harkar suke nan. da haka shi ya fito cikin wata a'ila ce da kasuwanci amma Allah maɗaukakin sarki ya kimsa masa son ilimi tun yana ƙaraminsa Allah ta'ala ya kimsa masa son karatu tun yana yaro Da da cewa tun da ya taso ya gani aike yi a gidansu harkar kasuwanci makanatuhul ilmiya matsayinsa na ilimi kana allamatu asrihi wa imamu waqtihi برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من ثلاثة من ثلاث مئة مصنف وتبقى مالمين malamin zamanin in a zamanin al'imami ibn jojin ana batun shi ba a kawo wani kuma ya yi fice kana iya cewa ya ɗarma tsaranninsa a zamaninsa jagora ne a wannan lokaci ya yi fice kwarai a abin da ya shafi ilimin muka masu yawa akwai ilmummukan ma da za ka cin masa shi kadai ya fice a kansa ma'ana kana iya zaga yankin da yake ka cin wani ilimi ya yi wahala a ma bayaninsa amma in ka zo wajensa shi ubangiji ta ala ya masa baiwan wannan ilimin ya rubuta manyan littafai ya rubuta ƙanana alal akalli yana da littattafai kimanin 300 an gane ko littattafan da ya rubuta imam ibn rajab al-hanbali a cikin wancan littafi zailu tabaqat al-hanabila da yazo zai yi tarihin al-imam ibn al-jawzi a cikin mujalladi na 1 shafi na 415 al-imam ibn rajab al-hanbali yace na irga kwara kwara na dauki littattafan al-imam wato al-imam ibn al-jawzi na ɗauke su ina irgawa ɗaya bayan ɗaya ya ce na irga littafai sama da dubu sama da dubu littattafan da al'imamu ibn jauzi ya rubuta da hannunsa ya ce wa ra'aitu ba da zalika malam arabu daga baya bayan na gama wancan aiki na tattaro littattafan al'imamu ibn jauzi ya ce na irga sama da dubu sai daga baya kuma sai ga wasu littattafai da ban bangansu ba lokacin da nake wancan aiki an gane ko ya rubuta littattafai da yawa alhafizu zahabi a cikin littafinsa taskiratul hufaz cikin mujallari na kudu shafi na 344 yake cewa tun da nake rubuce-rubuce nake karanta tarihin manyan malamai a nada ya ce wa ma'alimto a hadan minal ulama nafa ma nafa hadar rajul kalli al'imamu zahabi kasan ko ya san malamai da rubuce rubucin da kan tarihin malamai na da yawa ya ce amma shi bai taba cin karo da wani malamin da ya rubuta littattafai adadi mai yawa kan abin da ya shafi ilimin addini da na rayuwa kamar al’imamu ibn dauzu ba ya ce bai san wani malami da ya rubutu mai yawa kamar al’imamu ibn dauzu ba ibn halkan a cikin littafin shi fayatul ayan da ya zo yana tarihin al'imamu ibn sauzi a cikin mujalladi na uku shafi 141 ya ce bayan rasuwan ibn sauzi sai muka kofa kwamiti aka muka shiga yin ayyuka aka shiga ayyukan tattaro littattafan al'imamu ibn sauzi ya ce da muka tara mujalladai mujalladai mujalladai sai muka kasa rayuwar shi gaba ɗayan rayuwar shi sai muka ga a kullun ranar duniya yana rubuta mujallabi tara ya ce wannan wani abu ne da hankali ba zai ɗauka ba in bai cin ikon Allah ne ba ya ce rayuwar ibn jauzi bayan ya rasu sai suka tattaro littattafansa in ce ibn halkan ya ce suka zauna suna irga littattafan nan suka kuma irga rayuwarsa da ya a duniya sai suka ga a kullun ranar duniya a irin wannan lissafin mujalladai wato kanana kanana mujalladai irin waɗannan irin waɗannan su ne alkarare littattafai irin waɗannan ya ce mun tattara kullum ranar duniya yana rubuta guda tara ya ce hankali baya iya ɗaukan wannan in cin ikon Allah ba kwanan nan ma gama karatun wani littafi daura shi ma muka yi na kwana tara a masallacin ƙwarbai juma'a mun yi kwana uku jami'u bin abbas muka je da kace ma kwana uku a masjidin rahama muka je sabon gari masallacin da ta sa'id gwan fila filani ma kwana uku muka kare karanta littafin al-mushawwiq ilal al-qira'ati wa talab al malamin ya ambaci wannan ya ambaci abubuwa irin wannan abubuwa na ban mamaki ga malaman mu da suka wuce baya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu Ya aka malami ne babba littattafan da ya rubutawa ne 300 wa kataba biye da ke nahawan mimmi a ta yi mujalladar wato ta hannunsa nan wurin malam misali yake badawa ya rubuta kwatankwacin mujalladai 200 wata farra da bifannin wa'adin ladi lam yusbaq ilaihi wala ko sha'uhu fihi wata farrada bi fannin wa'az Allah ya masa baiwa in dai iya wa'azi ne da jan hankali ya yi wa'azi a yi kuka a zubda hawaye wajen zabararsuwa Allah ya masa baiwan iya zabarar da mutane kan aikin alkhairi wajen tsoratarwa Allah ya masa baiwan iya tsoratar da mutane kan duk wani aiki na sharri na magwai al ibn al-jawzi wato al-ibn al-jawzi ba wanda ya riga shi kan wannan fanni ba a samu wani malami da ya gabace shi wadda Allah ya masa baiwan wannan fanni na wa'azi kamar sa ba kuma ratar da ma ya ba sauran malamai ba iya cika wannan ratan ba shine asha'u asha'u rata da ke tsakanin shi da waɗansu malamai Wa wa wa fi fi fasahatihi wa balagatihi wa uzubatihi wa halawati ترصيئه ونفذ وعده وغوصه على المعاني البديئة وتقريبه الأشياء على غريبة فيما يشاهد في الأمور الحسية بإبارة وجيدة صريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة وتبب مالني شيء وانا مالني ده ترجمة كنسا ابن الجوزي Allah maɗaukacin sarki ya masa baiwa ta wa'azi da ƙwarewa cikinsa irin hanyar da yake bi in zai wa'azi da nau'in wa'azinsa da fasaha da zarangwana da Allah ta'ala ya azarta shi da ita da balaga da daɗin magana wa halawata tarsi'ihi da iya jera magana a shi ne a tsara magana da tarkibin magana magana ya zauna da yadda wa'azinsa ke shiga cikin jiki da yadda yakan zurfafa cikin ma'anona masu ban kaye alma'anil badi'a sannan da yadda ya iya kusanto da nesa kusa abubuwa wadda za ka iya ganin su kamar an zo maka da bakin abu irin ubuliyat ɗin nan to shi zai zo ka ga zuciya da kwakwale sun karɓe su ya iya buka misalai da abubuwan da kake iya gani kake iya tabawa cikin ƙanƙanin lokaci daga nan da nan an fahimce shi wannan baiwa ce ta Allah Allah madaukakin sarki ya masa baiwan iya wa'azi mu'allafatihi littattafai da ya rubuta walahu fil ulumi kulliha al yadu tula wal musharakat fi sa'iri anwa'iha min at-tafsir wal hadith wat tarikh wal qisas wan nadhr fi an-nujum wat tibb wal fiqh wa ghayr dhalika min al-lughati wan nahwi walaku mu'allafatun muta'addida minha ala sabilil nisa. wato malamin nan ba wani fanni na ilimi face Allah maɗaukakin sarki ya sanya yana da sawu mai tsawo cikin yana da hannu mai zurfi akan duk wani abu da ka sanya ana iya kiran shi ilimin dan adam ilimi mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwarsa ko ina an sha raka da shi kwararre ne a ilimin tafsiri kwararre ne a ilimin hadisi kwararre ne a ilimin tarihi hatta abin da ya shafi lissafi kwararre ne a abin da ya shafi statistics jaman an evaluation gwaje-gwaje da aune-aune kwararre ne fi ya iya wannan haka abin da ya shafi ilimin sararin samaniya harkan ilimin taurari da likitanci kwararre ne likitanci na maza da mata za ka cin masa ya kware kan wannan ya yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi ilimin ilimin likitanci yana magana kan harkar gynecology wato abin da ya shafi likitancin mata irin halitta da Allah yawa mata da cututtuka da ke iya zuwa musu sai abin ya daure ma kai Allah ta'ala ya masa baiwa ne yawa kan wanda sannan gashi ƙwararre a abin da ya shafi kihun musulunci ƙwararre a abin da ya shafi lugha ƙwararre a abin da ya shafi nahawu da sauran littattafai masu yawa da ya rubuta kaɗan daga cikin littattafan da ya rubuta za a buga mana misali da su littafin farko zadul masir fi ilmi tafsir wannan littafi ya kamata duk wani wanda zai yi tafsirin alkur'ani mai girma ya zanto ya mallaki wannan littafin gaskiya littafi ne da malamai ke jinjina masa kan abin da ya shafi wato fito da ma'anona masu zurfi na alkur'ani mai girma abin duk da wato ya yi iskin baɗi daga ayon alƙur'ani da yawa ya fito da su sarari da yawa daga cikin hukunce-hukunce na fikihu waɗanda suke mammakale cikin ayon alƙur'ani mai girma in ka duba wannan tafsirin za a ga ya ban kaɗo maka su Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan ya rubuta jami'ul masanid wadda istawa ba fihi ghaliba musnada ahmad wato galiban musnad ahmad wa sahihai al-bukhari wa muslimi wa jami' at-tirmidhi ya tattara littafi ne kwara daya jama'a ku kallon musnad al-imam ahmad ai ba karamin littafi ne ba amma shi kanshi littafi musnad al-imam ahmad ya tattara shi da sahihul bukhari da muslim da jami'ul tirmidhi gaba ɗaya ya tara a littafi ɗaya ya kira littafin da suna jami'ul masani ya tattaro waɗannan littattafan gaba ɗaya ya tara yi masu aiki littafi na uku al-muntazam fi tarihin al'ummar min al-arabi wal ajam fi 20 mujallada mujallade 20 ne 20 volumes littafin al-imam ibn al-jawzi yayi tarihin al'ummomi ne da larabawa da waɗanda ba larabawa ba mun gane ko ta malamai da waɗanda ba malamai ba da na kirki da na banza ki ya tattara a cikin wannan littafin duk wani wanda ya fice a wani fage na rayuwa to ya kawo tarihin cikin littafin sannan littafi na hudu al-ilalul mutanaqiya fil ahadithil waqiya wannan kan ba'ifan hadisai ne ya tara a ciki da mawdu'ai an gane ko irin hadisai din nan bainal mutaraddiya wan nasiha ire su ya tara a ciki kuma yi bayanin ilimi kansu sannan littafin shi na biyar wadda ake abuga mana misali kansa laqatul juman fi kana wa kana laqatul juman fi kana wa kana wato akwai wani nau'i na waka duk wanda ya karanta al'adabul arabi ya san kana karanta wato adab na mutanen Baghdad al'adabul bagadadi ake kira shi ilimin adab su akwai wani nau'in waka yadda suke da mushahat to haka kuma suna da wani nau'in waka ana ce masa kana wa kana akan ce shi uru kana wa kana nau'in waka ne galibi wannan wakan yayi fice mawaka cikin marubuta da masu yin waka irtijal irtijalan haka su saki waka cikin al'umma suna yin wannan nau'in na waka kana wa kana sunan nau'in waka ne to al-imam ibn al-jawzi a matsayin shi na wanda ya rayu a bagdad sai ya zanto ya bi muta ya shiga gari ya bi irin mutanen garin su shi ma ya shiga cikin sahun irin wannan waka da kana wa kana bal sai da ya rubuta baitutuka masu yawa a kansa ya sa wa baitutukan suna laqatul jumal fi kana wa kana kun gane ko lafazin juman jam'i ne na jumana aljumanatu kuma nau'i ne daga cikin nau'i na azurfa an gane ko nau'un min anwa'il fidda shi yake ce ma jumana so sai ya rubu sanyawa wasu littafin suna laqatul juman laqatul juman ƙancan azurfa an gane ko fi kana wa kana dangane da waƙoƙin kana wa kana ina fatan mun gane aziyat ne ma yawa ya yi su cikin wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma ya buɗe littafin in kana karanta shi nan ana samun sa in kana karanta shi da irga babubuka da ke cikin sa naga babi 27 ne a cikin littafin kowane babi in zai dauko kowane babi yakan buɗe shi da nasar wato rubutu haka na zube ba da waka ba yakan yi bayani layi biyar layi shida da larabci masu kyau wadda ɗalibin ilimi zai karu da su to daga nan kuma sai ya fara a biyatin shi in ya kai ƙarshen wannan babin sai ya ƙara buɗe wani babi sai ya ƙara kawo rubutun zube sannan sai ya ci gaba da waka har babi ashirin da bakwai littafin gaba ɗayan shi babi ashirin da bakwai ne farkon kowane babi waƙoƙi ne amma yakan buɗe waƙoƙin da nasa mun gane ko mu nemi wannan littafi yana da matuƙar muhimmanci sannan littafin shi na shida littafin talbisu iblis talbisu iblis wannan littafi ne mai muhimmanci wadda ya tattauna kan irin yadda sheda yakan samu dama ya rinjayi ɗan adam ya koma kan harkoki na babala a cikin littafin ya soki waka ya soki bido'o'i da yawa irin ɗan haƙiƙa ɗin nan in bid'a daidai masu kawo bid'a cikin addini ya yi amfani da wannan littafi ko a cikin wannan littafi ya soke su da yawa ilimi ne mai yawa ɗaya daga cikin manyan malamanmu na ƙasar nan malam bin usman ya taɓa sa karatun wannan littafin a Zariya hotel sannan cikin littafin da ya rubuta akwai littafin al almudukish wannan littafin littafi ne da ya kunshi ulumul qur'an akwai shi a littafin mujallari ɗaya ne an gane ko sannan ulumul tafsir akwai sira a cikin littafin sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai tarihin sahabbai akwai abubuwa da yawa akwai ya yi summary na littafin ya sami suna al-muntakhab min al-mudhish al-muntakhab min al-mudhish ne ko ru'usul kararir ru'usul kararir samari ne na wancan tasirin wancan littafin na al-mudhish shi ma kuma littafi ne da ake samun shi sannan ya rubuta littafin al-haqa'iq li ahli al-haqa'iq al-hada'iq li ahli al-haqa'iq al-hada'iq li ahli al-haqa'iq shi ma nan ya baza ilimi kwarai da gaske a cikin wannan littafi sannan akwai laƙaƙon manafe fitrib wannan harkar likitanci ne ya ambata a ciki a ciki ne za ga yake bayanin likitancin nau'ukan cututtukan mata da yawa sannan ya rubuta littafi fununul afnan fi ulumil qur'an fununul afnan fi ulumil qur'an dangane da abin da ya shafi ilimin alqur'ani sannan akwai almanhalul azba ko kuma ka ce almawaridul azab an gane almawaridul azab na'am almanhalul azab almanhal na nufin wato wurin shan ruwa an gane ko almanhal almanhalul azab tataccen wurin da za a gangara a sha ruwa littafi ne na wa'azi sai ya ce ko ya zan a kira shi alman halul azb inda za a gangara a je a sha ko almawari jam'i na maurat al'izab wato almawaridul izab ko kuma alman halul azb wurin shan ruwa wadatacce ko kuma ka ce inda za a je a sha ruwa sunan littafin kenan almanhalul azb qaul mawarid al-idab wato al-idab fil wa'd kan wa'azi da littafin sannan ya rubuta littafi asma'ud du'afa wal wa'idin wal wal wadda'in asma'ud du'afa uddu wadda'in al wadi'in al wadi'in makamata ya zama al wadda'in ko asma'u du'afa wal wadda'in ko alwada'ina su ne sunayen mutanen da ke kawo hadisai wadda in ka gansu a ruwaya hadisan su da'ifai ne ko kuma ka ce alwada'ina jam'i na wadda yakan kawo hadisi maudu'i sannan ya rubuta littafin alwafa fi fada'ilil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsa mun gane ko al mustafa wannan littafi in ba littafin bidayatus suli fi ar rasul ba gaskiya ban san wani littafi kaman wannan wanda ya fito da darajar manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba in lokacin da nake neman wani abu ya shafi in fito da darajar ma'aikin Allah ina son ambata shi bisa ga wata munasaba gaskiya ni dai kan waɗannan tafai guda biyu ne karanta ko kuma ko da littafin alwafa fi fadailul mustafa na ibn al ko kuma littafin bidayatu suli fi tabdil rasul na sultanul ulama izzuddin bin abd salam وله من المصنفات الكثيرة والكثير مما يضيق an المكان yana da littafai da yawa. ba za mu iya samun daman ambata su ba wa hasri afradiha ba zai iya yiwa a ce gaba ɗaya ka ji su ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu in Allah ya kai mu haɗuwa ta gaba sai mu tashi shiyukuhu malamansa da suka karantar da shi barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah